radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da domin su wanda aminu ibrahim kyawu zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muroyi masu sauraro isoshin rayuwa da kuma amsoshin aƙida shirinmu na karshe shine duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauki da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to na masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na kokon san tare da abdullahi salisu man katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi biyar watan yunin shekara ta 2022 wanda daidai da shirga ga watan zulkaida na shekara ta uku hijira kamariya masu da kuma san cewa shekaru hamsin da biyar da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan yuni shekara ta bakwai aka fara yaƙi na uku a tsakanin ƙasashen laraba da kuma isra'ila a lokacin ne dai jiragen yakin isra'ila suka kai hare-hare na bazata a kan sansanonin sojin sama na ƙasashen jordan masar da kuma syria inda suka lalata kusan lokacin jiragen yaƙi da suka mallaka sannan kuma suka tura sojojin ƙasa waɗanda suka mamaye yankuna masu yawa a cikin waɗannan ƙasashe uku a ƙasar masar yahudawa sun mamaye hamadar sina da wani ɓangare na mashigar ruwa ta suez sai kuma a ƙasar syria suka mamaye tuddan golan sannan kuma bayan raba yankin yamma da kogin jordan a ƙasar jordan yahudawan suka mamaye birnin kudus wani lamari dai baki ɗaya uku ne a cikin kwanaki shida bayan haka kuma yahudawan suka amince a yi zulwa tsakaninsu da larabawa a wannan yaki dai isra'ila ta samu gudunmawa daga garamin taimako daga kasashen amurka burtaniya domin murkushe kasashen larabawa daga ƙarshen masu aure kun san cewa shekaru goma sha takwas da suka gabata rana irin ta yau wato biyar ga watan yuni na shekara ta dubu biyu da hudu tsohon shugaban kasar amurka ronald reagan ya rasu a los angeles bayan fama da rashin lafiya an haifi reagan a shekara ta 1911 ya kuma yi karatun digiri na farko a bangaren tattalin arziki da farko da ya fara aikin gidan radio daga nan kuma ya koma yana aiki na shirye-shiryen talabijin sai kuma daga nan hankali a hankali ya fara karkata zuwa ga harkoki na siyasa inda ya shiga jam'iyyar republican ta masu tsatsauran ra'ayi na 'yan mazan jiya a kasar amurka sannan kuma bayan wani lokaci ya zama mamba a jam'iyyar a mataki na kasa. a shekarar 1970 ya zama gwamnan jihar california a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar republican sai kuma shekara ta 1980 ya kayar da shugaban kasar amurka na lokacin ɗan jam'iyyar democrat jimmy carter a zaben da aka gudanar a kasar amurka a lokacin da karbi shugabancin kasar da ya yi amfani da salon mulki na nuna karfi tare da kirkiro shirye-shirye na karfafa ayyukan sojan amurka da kuma lamarin tsaro ta hanyar sararin samaniya inda ya ware makudan kudade domin aiwatar da wannan shiri a cikin shekara ta 1983 da nufin kalubalantar tarayyar soviet a wannan fage kamar da kuma ya bayar da umarnin yin shigar shigula ta fuskar soji a cikin harkokin wasu kasashe tare da mara baya ga gwamnatoci masu biyayya ga amurka sau da kafa wajen tunkarar gwamnatocin da ba su dasawa da ita inda a lokacin kuma ya bayar da dukkanin taimako na soji da tarin makamai ga tsohon shugaban kasar iraki na lokacin saddam hussein domin yaki da kasar iran jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar kamar Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar kamar Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. ga labaran duniya farko muhimman kanin su. Makiya sun ɗebe tsammani duk da makici suke kullawa na ganin bayan ƙasar Iran. Ƙungiyar ECOWAS ta kada ƙuri'ar amincewa da cigaba tonawa da ƙasashen Mali, Gini da Burkina Faso. dubban al'ummar ƙasar yemen ne sau da zanga-zanga yin tir da hararen da saudiya ke jagoranta a ƙasar. majalisar ɗinkin duniya ta ce ba za a lamunce yin amfani da ƙarfi fiye da kima ba kan masu zanga-zanga a ƙasar sudan yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙasashen amurka da ƙawayenta sun kasa yin nasara a makacin da suke kullawa kan ƙasar iran bayan kwayan shekaru 43 da cin nasarar juyin halin musulunci na iran ƙarƙashin jagorancin marigayi imamu Khomeini da Allah tabbata gare shi da yake jawabi a wajen taron tunawa da yunkurin sha biyar ga watan hurdor shekaru hamsin da biyu suka gabata ya ce gamayyar ƙasashe tamanin bakwai na duniya sun taimaka wa tsohon shugaban ƙasar iraki saddam hussein wajen ganin bayan jin musulunci na iran a lokacin karnafan yaƙi amma dukkansu haƙarsu ba cimma ruwa ba saboda sun bi gurguwar hanyar Amurka da ba ta ɓullewa. Har ila yau ya kara da cewa makiya sun yi duk abin da za su iya yi na ganin bayan juyin musulunci na Iran amma haƙa su ba cimma ruwa ba saboda irin tsayin daka da al'ummar ƙasar suka yi wajen tunkarar makiya na tsawon shekaru arba'in da uku da suka gabata. Ya ce duk da yake cewa har yanzu Amurka da sauran ƙawayenta ba su haƙura ba wani ci gaba da ƙulla markice-markicen ƙasar Iran amma kullum iran sai kara karfi take yi fiye da kowane lokaci a baya ƙungiyar ecowas ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da ci gaba tonawa da ƙasashen mali gini da kuma burkina faso a taron da shugabannin ƙasashen ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ecowas suka gudanar a jiya asabar sun yi da su na ci gaba da ladabtar da waɗanda suka jagoranci juyin mulki a ƙasashe uku na afirka bayan da suka dage kan guda da zabuka bayan wasu shekaru wato ƙasashen mali gini da kuma burkina faso shugaban kwamitin kungiyar ecowas jean claude kasi baru ya faɗi a wani taron shugabannin ƙasashen kungiyar guda goma sha biyar cewa kafin zaman za su yi a ranar uku ga watan yuli mai kamawa za a duba yiwuwar ci gaba da kakaba wasu sabbin takunkumi akan jagorin juyin mulkin kasashen guda uku sai za a ƙara matsin lamba akan su da su yi aiki da kundin tsarin mulki domin ganin sun komar da kasar kan mulkin farar hula dukkan jagororin juyin mulkin a kasashen guda uku sun buƙaci a basu lokaci domin shiryawa kafin miƙa mulkin gwamnatin farar hula wato da hakan ya saba wa buƙatar da shugabannin ƙasashen ƙungiyar ta ecowas suke da shi na gana ga wata miƙa mulki a hannun farar hula a watan janairu ne ƙungiyar ecowas ta gaba wa ƙasar mali takunkumi ta rufe dukkan yawan ƙasashen da ke makwabtaka da ita ta ruwa ta sama da kuma ta ƙasa. Dubban al'ummar ƙasar Yemen ne suka da zanga-zangar yin tir da hare-haren da Saudiya ke jagoranta a ƙasar. Rahotanni sun bayyana cewa dubun dubatan al'ummar ƙasar Yemen ne suka kwarara kan tituna a babban birnin ƙasar Sana'a da ma sauran manyan biranen ƙasar domin rashin amincewarsu game da ci gaba da kai harhare da rakarun kawance da Saudiya ke jagoranta a ƙasar da kuma irin laifukan yaƙi da suke tafkawa kan fararen hula a ƙasar. ko a jiya ma an gwada zanga-zangar gema wanda ya kafa kungiyar la marigayi muhammad hussein alhufi kuma sun rika daga tutar kasar yemen da kuma ya taken yin tur da kasar saudiya da kawayenta game da haran da suke kaiwa kan fararar hula da taimakon amurka haka zalika wasu masu zanga-zanga sun faye cewa makiyansu cewa kasar za ta ci gaba da kasancewa mai cin gashin kai da 'yanci ba ƙarƙashin mulkin mallaka ba Wasan soki lamirin matakin da wasu ƙasashen laraba suka ɗauka na mayar da dangantaka da haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙarshe sun nuna goyon bayan su ga al'ummar falastinu a gwagwarmayar da suke yi ta kwatar 'yanci to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ba za a lamunce yin amfani da ƙarfi fiye da kima ba kan masu zanga-zanga ƙasar Sudan. wani kwararre kan kare haƙƙin bil'adama na masar ɗinkin duniya a ƙasar sudan ya kira da gaggauta fara gudanar da bincike kan kashe masu zanga-zanga da aka yi da sauran laifukan yaƙi da aka tafka a ƙasar a dai lokacin da adadin masu zanga-zanga da aka kashe da ke nuna adawar juyin mulki da soji suka yi a ƙasar ya kusan kai mutane ɗari ƙasar sudan ta fara cikin rikicin tashe-tashen hankula da murƙushe masu zanga-zanga tun bayan da babban hafsan sojin ƙasa abdul fatah al-burhan rabe rigar mulkin kasar a ranar 25 ga watan oktoban da ya gabata da aka ya kawo cikas a kokarin da ake yi na mayar da kasar kan turbar demokuraɗiyya ya ce lamari ne da ba za a taɓa yadda da shi ba a ce an kashe akalla mutane 99 yayin da sama da mutane 5,000 kuma suka jikata saboda yin amfani fiye da karfi da jami'an tsaro suke yi. Kana ya kira ga mahukunta a ƙasar da su gaggauta da bincike kan kisan masu zanga-zanga da aka yi a faɗin ƙasar. A ranar Juma'a ta gabata, manzan musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Sudan, Volker Pates, ya sanar cewa kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa ƙuri'ar amincewa da ƙara wa'adin gudanar da ayyukan zaman lafiya na tsawon shekara ɗaya a ƙasar Sudan. Iran da Afirka ta kudu sun ji da mahimmancin yin aiki tare a ɓangaren fasahar sadarwa. Mataimakin ministan labarai da fasahar sadarwa na ƙasar Iran, Muhammad Kansari, wanda ya jagoranci tawagar kungiyar fasahar sadarwa na kasar iran ya gana da takwaransa na kasar afirka ta kudu a gefen taron koli na fasahar sadarwa da ake gudanarwa a birnin geneva hansari ya bayyana irin nasarar da iran ta samu a bangaren kayayyakin wutar lantarki kana ya nuna shirin iran na yin aiki tare da kasar afirka ta kudu a wannan bangaren a nasa bangaren shi ma ministan sadarwa da fasahar zamani na kasar afirka ta kudu ya yi marhaban da bukatar da takwaran nasa na iran ya gabatar kuma ya ce ƙasarsa a shirye take ta yi musayar tsakanin su taron koli na ƙasa da ƙasa da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki nauyin gudanarwa wani babban taro ne da ya haɗa da ɓangarori daban-daban a kan yaɗa labarai da fasahar sadarwa ministan sadarwa da fasahar yaɗa labarai na ƙasar iran isa zarepur yana daga cikin waɗanda suka yi jawabi a wajen wannan taro ta masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Madalla yanzu kuma sai shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar. A yau shirin namu da yadda Allah zai yi dubi ne akan batutuwa na siyasa a tare Najeriya musamman ma abin da ya fi daukar hankali a cikin wannan mako na tantance 'yan takara na shugabancin kasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC. kuma abubuwan da suka biyo bayan hakan wannan da shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masu ware za a fi musan a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni Abdullah Salihu tsana na shirya kuma zan gabatar. jam'iyyar apc mai mulki a tarayyar najeriya dai ta tantance mutane waɗanda suke neman takarar shugabancin ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar domin gadar kujerar shugaba muhammadu buhari shugaban jam'iyyar abdullahi adamu a ranar asabar ɗin ta gabata ya ce dukkanin 'yan takara 23 suna nan ba a cire ko ɗaya ba wannan lokaci a ranar juma'a kwamitin tantance 'yan takarar shugaban kasar a ƙarshen inuwar jam'iyyar apc ya ce ya zubar da mutane goma daga takarar zaben fitar da gwani da jam'iyyar za ta yi a ranar litinin zuwa laraba shugaban kwamitin tantance 'yan takarar john oyengu shine faɗi hakan yana mai cewa mutum goma sha uku kawai jam'iyyar ta tantance a cewarsa apc ta tantance mutane goma sha uku ne daga cikin mutane ashirin da uku waɗanda suka tsaye fam sa kuma tsaya takara ya kara da cewa 'yan takara masu ƙarancin shekaru ne kawai suka yi nasara a tantancewar sai dai shugaban kwamitin bai faɗi sunayen 'yan takara goma waɗanda ba a cire sunayensu ba to sai kuma wani batu wanda ya jawo cece kuce dangane da wannan batun tantance 'yan takara din shine kalaman da ahmad bola tinubu ya yi dangane da rawar da ya taka a lokacin zaben shugaban buhari wanda yake cewa da badan shi ba da buhari bai kai ga kujerar shugabancin najeriya ba tsohon gwamnan jihar lagos din bola ahmad tinubu ya tada kura bayan bugun kirjin da ya cewa da badan taimakonsa ba da muhammadu buhari bai zama shugaban ƙasa ba kalaman na tinubu dai sun haddasa muhawara a tsakanin 'yan najeriya musamman ma kasancewa a matsayinsa na jagoran jam'iyyar ta apc sannan kuma ɗan takarar shugabancin jam'iyyar tinubu ya ce tun da buhari zama shugaban ƙasa ban taɓa samun wasu kwangiloli ba ban taɓa samun kujerar minista ba ban taɓa roƙarsa komai ba amma fa ina faɗa cewa lokacin yarabawa ne nima ina son na zama shugaban ƙasa in ji ahmad bola tinubu a lokacin da yake wani bayani a abikuta babban birnin jihar ogun a ranar alhamis ta gabata yayin jawabin nasa bola ahmad tinubu ya roƙi wakilai masu jefa ƙuri'a wato delegate da su mara masa baya kada su mayar da zaben a matsayin kabilanci yayin da ya rage kwana uku kacal jam'iyyar ta apc mai mulki da gudanar da zaben fitar da gwani bayan kalaman sun tayar da ƙura, daga baya tinubu ya ce shi ba a fahimci kalaman nasa ba ne yana mai cewa yana matukar mutunta shugaba buhari kuma ba zai taɓa raina shi ba 'yan takara fiye da ashirin ne dai ke neman a ba su takarar ciki har da mataimakin shugaban ƙasa mai usmajo wanda tinubu ya ce shi ne ya ba da sunansa a matsayin mataimakin shugaban buhari ɗan kabilar yarabawa kuma daga yankin kudu maso yamma kamar dai da Tinubu ya ce to sai dai ana ta bangaren jam'iyyar ta apc ba ta yi ta ba wajen mayarwa tinubu da martani inda jam'iyyar ta bayyana cewa kalaman na tinubu ko alama ba su ji daɗinsu ba kuma tinubu bai kamata a matsayinsa na jagoran jam'iyya irin wani magana ta fito daga bakinsa ba martanin jam'iyyar na apc ya ce bai kamata ya kawo zancen abin da ya shafi shugaba buhari ba har ma ya ambaci sunansa ba wanda mutum ne wanda muke ganin kimarsa a rayuwar jam'iyyarmu ya ce kuskure ne ya ambaci buhari a wurin da baya nan daga baya tinubu dai ya fito ya ce ba a fahimci kalaman nasa ba ne yana mai cewa yana matukar mutunta shugaba buhari sannan kuma ba zai taɓa rena shugaba buhari ba amma shugaban apc abdullahi adamu ya bayyana kalaman na tinubu a matsayin kururuwa bayan yaƙi yana mai cewa ya kamata ne ya je ya ba buhari hakuri ni ina ganin tinubu ba a cikin haicinsa ya yi wannan kalaman ba in ji shugaban na apc to a nasa bangaren shugaba buhari ya shawarci masu neman takarar shugabancin kasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc da sasanta tsakaninsu domin amincewa da mutum ɗaya wanda zai wakilci jam'iyyar a zaben shugaban ƙasa na shekarar ta 2023 shugaba buhari ya ba su shawarar ne ya mata ganawa wadda ya da su a daren ranar asabar a fadarsa da ke abuja duka masu neman takarar shugabancin kasar da sun halarci wannan ganawa ciki har da jagoran jam'iyyar bola ahmad tinubu a nasa bangaren mai magana da yawun shugaba buharin garba shehu ya musanta rahotanni da wasu kafin yada labarai a najeriya suke bayarwa kan cewa shugaba buharin ya goyi bayan kai mulki a kudancin najeriya garba shehu ya ce wannan magana bata taso ba abinda kawai ce shine su tattauna su fitar da mutum guda ɗaya a cikinsu kuma ya nuna cewa a matsayinsa na shugaba shirye yake ya ba da jagoranci domin ganin cewa hakan ta tabbata gabanin ganawar an yi tattalin cewa a lokacin ne shugaba buhari zai faɗi wanda yake marawa baya gabanin zaben fitar da gwani na apc wanda ake sa ran gudanarwa a cikin wannan mako amma mai magana da yawun shugaban ƙasa ɗin bai korewar hakan ba inda ce idan shugaba buhari ya yi shawara da waɗanda suka kamata to akwai yiwuwar a yi irin abin da aka yi a lokacin zaben shugaban apc wanda aka yi a baya da buharin ya goyi bayan abdullahi adamu a ƙwararren lokaci to a nata bangaren ita kuma hukumar zaben najeriya din mai zaman kanta ta inec ta fitar da jerin tsare-tsare na ka'idojin zaben mai zuwa inda hukumar zaben ta inec ta fitar da jerin ƙa'idoji waɗanda za a yi amfani da su a wurin aiwatar zaben shekara ta 2023 na ƙasa wanda yake karatowa kamar da ƙa'idojin suka zo cewa wajibi ne shugaban akwatin zaɓe wato po ya kirga yawan dukkanin ƙuri'u na zaɓe waɗanda suke ɗauke da hatimi na hukumar kamar da rahotanni suka nakaltu da gare shi a batun amfani da wayoyi a lokacin zaɓe kuwa ya bayyana cewa kamar yadda dokokin suka nuna wajibi ne a kawar da duk wata waya ko na'urar da za a yi amfani da ita wurin ɗaukar hotuna a harabar zaben sannan kuma dokar ta tabbatar da cewa ba za a yi amfani da sakamakon wani akwati ba wanda yawan ƙuri'unsa ya zarce yawan masu zaɓe waɗanda aka tantance kuma wajibi ne jami'an da suke da alhakin tattara ƙuri'u su bayar da rahoto idan hakan ta uku haka zalika kuma tazarar da ke tsakanin 'yan takara biyu waɗanda suka fi yawan ƙuri'u kamar da dokar ta tanada ba yawan masu zaben da suka amshi katin zaɓe ba ne a wurin zaɓe wanda aka ɗage zaɓe ko kuma aka rushe shi ko kuma ba a gudanar da shi ba kamar yadda sashi na 24 da na 47 da na 51 na dokar zaɓen shekara ta 2022 tanadar. wajibi ne baturen zaɓe ya dakata har sai an gudanar da zaɓe a akwatuna kuma an tattaro sakamakon da ke cikin fam ɗin wanda ya dace da sunan da aka gabatar da shi a cewarsa wannan shine tazarar da ke tsakanin 'yan takara biyu mafi yawan kuri'u kuma haka za a yi a kowane zaɓe a ci gaba da abin da waɗannan dokoki da ka'idoji suka tanadar shugaban hukumar zaben farfesa muhammadu yakubu ya gabatar da waɗannan jerin dokoki ne a abuja yayin wani taro na musamman wanda aka yi da kwamitin tuntubar ƙungiyoyi a kan tsaron zaɓe wato icces don tabbatar da tsaron zaɓen gwamnoni da za a yi a jihar ikiti kafofin yada labarai sun ce yakubu ya gabatar da ka'idojin wanda yake nuna cewa hukumar ta kammala dukkan wasu shirye-shirye na aiwatar da zaɓe ba tare da wata matsala ba yayin da ake kokarin kafa dokar zaben shekara ta 2022 ya ce wajibi ne hukumar zaben ta sake duba dokokin zaɓe waɗanda za su taimaka wurin aiwatar da zaɓe mai zuwa domin gudanar da shi lami lafiya a cewarsa da kundin tsarin mulkin najeriya na shekara ta 1999 wanda aka yi wa gyara a cikin dokokin zaɓe na shekara ta 2022 da kuma ƙa'idojin da za a aiwatar da zaɓen su ne hanyoyi waɗanda za a yi amfani da su wurin shirya babban zaɓe mai karatowa na shekara ta 2023 to jama'a masu sauran lokacin da muke da shiya da suke mu dole anan zamu ja lizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. da yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa voh barkanku da sannunku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare to da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio muslim radio iraq. Na farko dai ina gaida hada mai kwamfuta da na har Najeriya. Ina gaida Ibrahim Haruna da nan har Kamaru. Ina gaida Alhaji Hamza da shi da mai daki ne da na Abiyaso. Ina gaida Sala Majuwar da shi da mai daki ne da na Abiyaso. Ina gaida Tanko Kanina da shi da mata ta Zainabu saboda na ba ina gaida maliki da shi da mata ta maryama da a idan na haife yi ba ina gaida alhaji dawai kwansanyan ba zuma dan na haife yi ba ina gaida rahmatu mai ɗaki na dan na haddan zama ina gaida samun mai to ta zubar nan dan na inda take ina gaida rahmatu dan na habban ruwa ina gaida muhammadu dan bare bari duk inda shike ina gaida alhaji bahari dan nan duk inda shike ina gaida umaru abba dan na maru. ba da bayan haka nan shugaba uban tahiya hassan barka ina ina gaishe ka da kai da iyalinka kuna tare da Isa Bukar tsoho mai albarka a wani mamadawa ya mai. Salamu alaikum gidan rediyon Tehran sunana Ahmad Laden Girkau shugaban kungiyar murya talaka a jihar Sokoto Najeriya a karamar hukumar mulkin Kebbi da ke jihar Sokoto Najeriya. ina son ku bani dama ne domin isa da sakon gaisuwa ta ga yan uwana da kuma mai gabatar da wannan shirin Hassan Barka. Na ɗaya kenan sannan na biyu ina son ina gaida Sanusi Madattai da Samariya Idris da Sa'adu abubakar da salisu mai manja da alkasun baba liman da samariya haruna duka su a yan nijar haɗabe mai kwamfuta mai yama zaidu bala kowa sabuwa birnin kabi shugaban kungiyar murya talaka dan asami mai fata ya wuri malam ango malamin makaranta ya wuri da dukkan masu gabatar da wannan shiri da kuma shi mai gabatar da wannan shirin alhassan ina godiya ta musamman kuma ina fatar dukkan yan uwana yan nijar yan gwagwarmaya ina maku fata alherin allah ahmad ladan girkau Salamu alaikum dan rediyo musulunci na ƙasar mai albarka mai magana mansur aliyu na sauran birnin jihar daga tarayyar najeriya ina son ku bani dama in bayyana gaishe gaishe na da kuke ba mu dama mu yi a ƙarshen mako na yan da abokan arziki to tashin farin da ina gaira mai gabatar da wannan shirin hassan barka baya da haka kuma ina gaida babban aboki na haɗa mai kwamfuta mai ma baya da haka ina gaida ƙaunata sumayya abubakar iman shi sarakuna birnin kebbi baya da haka ina gaida abokina zai bala kofa sabuwa shugaban mai talaka na ƙasa hamza galadima birnin kebbi shugaban mai talaka na jiha baya haka kuma ina gaida madasar sani ilele yari ɗan hashim mai kila baya da haka ina gaida tsoho mai albarka a niyami baya da haka ina gaida yako mai aski bararaka baya da haka ina gaida isu madattai baya da haka ina gaida firizi na ra'ayin zuci a garin agadas baya da haka ina gaida sauna a shahura mai goro ina gaida da tunasu mai maganin gargajiya baya da haka kuma ina gaida abu mai kara na gode gidan rediyo musulunci na kasa irin mai albarka. alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku radio iran da fatan an wani cikin koshin lafiya to muna godiya da dama da kuke ba mu ta karshen mako ni gaishe gaishe da yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaba rabin mai arziki wanda yake garin da magaram akwai isu madattai akwai na agwa mai fati akwai letoro mai isan su bakin hospital maji mai adaidaita a takwarana to ina musu fata alheri masha Allah akwai da mini alhaji lawal tati wanda yake nan gari. garin garin bayan gidan madara ina muku fata alferi masha akwai mamman sani radio tv gaskiya akwai shugaba liya mai katon shayi na garin garin daura to masha Allah akwai sare sa'ido wanda yake garin daura ina gaira shi to masha Allah daga naku ne muji jirgi wanda yake garin abuwa jihar da garin assalamu alaikum boh hausa jamhuriyar musulunci tehran mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazauni kasar afirkos muna gode da kuke mu dama muke gaisa gaishe da yan uwa da amina arziki na farko ina gaida shugaban wannan gida hassan barka da shi da abokan aikin su gaba daya ina gaida sanisi madatai ina gaida mamman biniya yakubu awashe ina gaida na agwa mai faci Eh, bakin ofital da magara ina gaida alhaji kashimu saluhu mazauni kasar senegal ina gaida alhaji ali jadi mazauni kasar burkina faso ina gaida abokina harashi mazauni kasar burkina faso ina gaida na agwa mai faci bakin ofital da magara ina gaida garan kina malam nasiru isa mazaunin kasar afirkos ina gaida abuta muhammadu mazaunin kasar afirkos ina gaida shafi ulawai goje jamhuriyar nijar gida ina gaida lawali ibrahima jamhuriyar nijar gida ina gaida ibrahim nomau a mazauni kasar senegal na gode boh hausa a tashi lafiya mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazaunin kasar afirkos Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Sashen Hausa na da Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka sani da suna Raba mai aski shugaba na kungiyar masu radio jihar ta makarar Jamhuriyar Nijar. A mai kama sakon gaisuwa ta na barka da karshen mako zuwa gare ku karan kan kuma Hassan Barka. Akwai Letoro mai isansa da na agwa wanda suke nan bakin hospital Akwai muji soja mai adalci da sahu. Akwai Abdulaziz Brezi. Akwai DJ Alusto wanda yake nan da magaram. Akwai Alkasim wanda yake a birnin Agadarsa. Akwai Dozman Takasimoto wanda yake a nan da magaram. Akwai Alhaji Laulata wanda yake a nan bayan gidan madara akwai shugaba iliya mai kanti da ke nan garkin daura a mai kamun sa'un gaisuwa ta na barka karshen mako zuwa ga eh, murtala mt wanda yake a nan garin da magaram daga karshe kuma a mai kamun sa'un gaisuwa ta ga isufu da zunushi wanda suke a nan garin madattai da dukkanin mambobin mu na kungiyar masu kira da radio da kuma dukkanin wanda suke sauraron wannan shirin a halin yanzu waraka mai magana mai aski da magaram da kuriyar nijar assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu musamman wannan ranaku na ƙarshen mako da farko dai ina gaida jagoran wannan shirin hassan barka da shi da ma'aikatan shi duka na radio iran ina gaida abokina shi maɗattai, ina gaida isufu madattai ina gaida lawal alhaji abbani a nan jihar agadas ina gaida abubakar aljabari a nan agadas ina gaida miji soja ina gaida letoro a damagaram ina gaida adda mai kwamfuta mai yamma lokal gamman ina gaida duka wanda ke cikin wannan gurbi mai albarka da fata a tashi lahiya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sashen Hausa na BOH. Muna godiya da irin dama da kuke ba muna tofa lokacin bakin mu akan abin da ke ci muna tuwa ƙwarya. Ina son ku isar min da sakon gashe gashe na na karshen mako zuwa ga yan uwa da amina arziki. Da farko ina da Sanisi Madatsai da Magaran, akwai Uda Muhammadu Jakori da Magaran, akwai Babaye Gambo da Magaran, akwai Hadabi mai kwamfuta mai yama local government Kebbi Sitar Najeriya, akwai Kadura daga gadan Filanin Warji, ina gaida Murtala mai shayi bakin Kwastan House sokoto najeriya ina gaida tsoho mai albarka wanda yake a niyame daga ƙarshe ina gaida ɗaukacin jama'a da ke sauraron wannan shirin mai albarka na gode sashen hausa na biyu kuna da ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni ƙasar kamaru Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa BOH mai magana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Yau zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu da mai gaishe-gaishe ga 'yan uwara a arziki. Farko ina gaida Malam Hassan Barka eh, a a madadinka ina gaida ma'aikatar rediyo tehran da babban abokina Ibrahim Haruna mai anguwa Bingirawa, ƙasar Buza dan Niger mazauni a ƙasar Kamaru. da Haddabi mai kwamfuta mai yama da Alkasim da Letero a Zandar da Isufu Suleiman nami Zandar da Magaram a madadinku ku kuma ina gaida muhammed Dan Barebari a Niamey. Assalamu alaikum wa rahmatullahi BOA ta Hausa mai magana Abubakar Muhammad al Al'agarasi da ke a nan garin agadas a jamhuriyar Nijar to muna godiya da dama da ake bamu a duk ƙarshen mako muna gaishe da 'yan uwa da abokanan arziki to da farko dai ina gaishe da shugaban wannan shiri kenan wato hassan barka ina gaishe da aminu mai kuɗi kenan a nan kasuwar tal a shagon kuz sannan kuma ina gaida illola kuz ina gaishe da ila baban taura ina gaishe da sala ina gaishe da musa ina gaishe da shana ina gaishe da illamu masta sannan kuma ina gaishe da abbakar mai gida na jije kenan ina gaishe da sula kamfala sannan ina gaishe da al'izza ina gaishe da sale mai shadda ina gaishe da alhaji musa santrakin fale a can bauchi kenan sannan kuma ina gaishe da malam yakubu sahibu raddi sannan kuma ina gaishe da mukaddam malam jamilu sannan ina gaishe da malam ahar ina gaishe da malam tandi ina gaishe da malam jamilu ina gaishe da malam ilyas kenan a nan kasuwa awaki to da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya madalla yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa isoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa yarke gargashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku na littafin mai suna matasan wanda marubuciya na biyu Rabi Zango ta rubuta to kuma yadda ka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya. Sani ya ce, ka ga ɗan autan malam da inna, wallahi shi yasa kake shagobarka a son ranka, yanda su malam suke ji da kai kamar wani ɗan shekara biyar. Sardauna ya ce, ai sai ka sa su daina ma. Mubarak ya ce, shi ya isa ma? Wuce ka tafi idan ka gama za ka fito, Sardauna ya ce, kai ma ka san tun malam ya zo da kansa ya kira ni ai sai gobe kuma. sai da safen ku wucewa ya karasa wajen malam yana zuwa ya ce dama yanzu nake shirin shigowa gida murmushi malam yayi yana faɗin ga alama wuce mu je haka kawai ka sa ni fitowa da dare sardauna ya ce da ka yi zaman kama yanzu zan shigo ai malam ya ce ko na zauna in narka ai ba za ta zauna ba gida suka wuce malam yana faɗin ina fatan kayi masu sallama dan ba za ka koma ba sardauna ya ce ni na isa ban yi fira da ku ba na fita gashi dare yayi ai sai da safe kawai da sallama suka shiga ciki inna ta amsa tana faɗin ai na san da ba a je kiran ka ba ba yanzu za ka shigo ba malam ya ce nan gaba ai abincin zamu ranga kai masa ɗakinsa mu rufe gidanmu duk lokacin da ya so idan ya dawo ba sai ya buga mana gida ba ina ta ce ba za a yi haka ba na fi son ya zo ya ci a gaba gabana sannan malam ya ce na ci sa'a ma da na same sa a majalisar su na ɗauka ko yana wajen jamila turo baki sardauna yana fudin inna kin ga malam shi ma yana cewa jamila budurwa ta ce ko dariya suka sa ina ta ce ko ba kone a unguwar nan matukar yayi kwana biyu ai sai ya san cewa jamila budurwar ka ce sardauna ya ce ni da allah ba budurwa ta ce me zan yi da ita malam ya ce dama tun da kana tara yan mata da yawa ai dole ka ce babu abin da za ka yi da ita kuma duk cikin 'yan matanka ta fi su kyau kuma na san ita kadai ce za ta iya auren ka a yanda kake dariyar sardaune yana faɗin malam ni ma fa nan gaba zan yi kuɗi mata hudu ma nake so na aura in na ta ce wallahi sai dai idan bana raye haka kawai yanda kake da wannan sanyin halin naka ka auri mata hudu su kashe mani kai dariya sosai malam ya sa ya nufi daki yana fudin uwa ni ina ganin duk lokacin da marusan da zai yi aure ba za ki bar shi ya zauna a gidansa ba wannan kishi haka inna ta ce ai gaskiya na faɗa tashi ka ɗauko abincin ka ci tashi sardauna yayi yana dariya ya ce ai ko ni ba zan zauna da kowa a gidan nan ba na fi so daga ni sai mata na. inna ta ce ai sai mu gani wallahi babu wacce za ta maida mana kai bawa daki suka shige suna mata dariya jin yanda ta dage tana rantsuwa zaune abdallah yake a falon su kansa a ƙasa kwana ɗaya har ya yi zuru-zuru tunda abba ya ɗauko sa daga police station har suka iso gida bai ce masa komai ba tun a mota abdallah ya sha jinin jikinsa tunda yake da abbansa ko ya yi laifi baya share su haka ko lokacin da ya taba cire ma wani dan ajin su hakori aka kai sa police station abba bai fushi da shi haka ba dago idanuwan sai yayi wanda duk sun suka fada saboda yunwa da rashin bacci gabansa ne ya fadi ganin yadda abba ya hada fuska kamar bai taba dariya ba murya a ƙasa ya ce don allah abba ka yi haƙuri allah ba zan ƙara ba abdulhakim ne ya sako har ƙasa yana faɗin don Allah abba ka yi haƙuri ka yafe ma yaya amal ma sakowa ta yi tana ba ma abba haƙuri ajiyar zuciya abba ya yi tare da kallon abdullah a lokacin ya ga ramar da ya yi duk da fuskarsa da ta kumbura mami da take gefe tun fuskar ta ta jige da hawaye ganin yadda fuskar abdullah ta kumbura gashi duk ya fada rana ɗaya gyaran murya abba ya yi tare da kallon abdallah yana faɗin ni babu abin da zan ce maka domin kai ba yaro ba ne kuma ina mai tabbatar maka wannan shine karo na ƙarshe da za a ƙara kama ka na je na zubar da mutunci na ne yi belinka komai ka ɗebo kanka domin shekarunka sun isa ka ɗauki hukuncin shari'a haba abdallah kai fa ba ƙaramin yaro ba ne da a ce ka mai da hankali ya kamata a ce kamar yanzu kana gidanka kai ma ka zama mai gida so kake bakin cikinka ya kashe ni duk cikin yarana kai kadai kake bani ciwon kai hakan ya yi maka daɗi ko matsuwa abdullahi yana kuka ya ɗora kansa saman kafar abba yana bashi haƙuri gaba ɗaya falon sai da suka yi masa kuka hatta da abba sai da idanuwansa suka cika da ƙwalla hannu abba ya sa ya dafa kan abdullah yana shafawa shiru ne ya ɗan gifta na wani lokaci don abba yana jin idan ya buɗe baki hawayen da yake boyewa za su iya zubo mashi abba ya ce ya isa haka na yafe maka amma da sharaɗin ba za ka sake ba cikin sauri abdullahi ya ce insha allah abba ba zan sake ba na maka alkawari abba ya ce allah ya sa amma sai ka rage wannan zuciyar taka babban abin da yake cutar ka abdallah shine kana da bakar zuciya san ban ji daɗin yadda ƙwallo ta shiga maka rai ba duk masu irin zuciyarka kwalla bata kamance su ba domin duk lokacin da ba ku yi nasara ba dole wasu su ringa muku dariya kaga dole zuciya ta ɗebe ka ka aikata wani abu mara kyau idan ka duba duk lokacin da za ka yi faɗa da wani ba kai ɗaya ka ake tono ba duk wanda kuka yi kwallon da su hada su ake hada su ake tonon amma saboda kai kana da zuciya shi yasa baka iya ɓoye fushinka kuma idan baka sani ba babu abin da shaidan yake so kamar tamkar ya ga mutum yana cikin fushi to jama'a duka duka nan muka zo karshe shirin namu ne wasu Allah kan gobe za mu ci gaba da inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya madalla yanzu kuma sai shirin ansoshin aƙida tare da Dr. Abdulkadir Mubarak amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci to a dai ci gaba da wato amsa wannan tambaya da aka yi dangane da al'amura na ainihin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma tambayar cewa wai menene matsayin mabiya ahal beti wato 'yan shi'a dangane da sahabbai shin zagin su suke yi ko ba haka bane to jiya ko kuma a wancan shiri da ya gabata mun yi ƙoƙari wajen kawo waɗansu hadisai ko kuma hadisi ɗaya ma muka kawo a wancan shiri na barra min hazib wanda wannan yana nan a cikin sahih bukhari da kamar da muka ishara akan cewa irin yanda saba wa manzo sallallahu alaihi wasallama ta afku a lokacin yakin Uhud wanda wannan sabawa da ake wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam a fili yake cewa duk malaman tarihi sun nakalto wannan abu da ya faru to idan mun ce duk abin da ainihin sahabbai suka yi mu yi koyi da su to kaga wannan sabawa manzo da suka yi a wannan yaki na uhudu a nan dai bai kamata mu koyi da su ba fi sabilillahi kamar yadda muka yi ishara domin abin ma da malamai suke cewa shine ba don wannan sabawa umarnin annabin da suka yi a ranar uhudu ba da a wannan lokaci a wannan yakin uhudu din da an kawo ƙarshen kafirci da kafirai baki ɗaya tunda ai musulmai da sun samu nasara a kansu to sai waɗannan da suka saba wa annabin suka baro gurin da annabin ya ce su tsaya suka ki tsayawa suka taho neman ganima wanda kuma ga abin da ya faru aka zo kuma aka karkashe musulmai din daga baya ba dan wannan abu ya faru ba to da babu wani abu da zai sa ainihin kafirci ya sake wanzuwa a wannan lokaci sannan bayan wannan akwai abubuwa da suka faru wato za ka iya cewa abin da ya faru wani abu ne wanda yake shi ma bai yi wa mutane daɗi ba domin wani al'amari aka sake maimaitawa shigen wannan wannan kuma shi kuma ya faru ne a cikin wani abu da ya faru a yakin hunayen wanda shi ma ubangiji subhanahu wata'ala da kansa ya yi ishara da yakin hunayen a cikin alkur'ani mai girma to ba za mu shiga cikin wannan al'amari mai son bayani ko kuma eh, bincike mai zurfi ya iya duba ya gani shi ma me ya faru a yakin hunayen to amma itin da muna wato kamar bayani ne akan waɗansu daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da suka saba umarnin shi annabin sallallahu alaihi wa sallama wanda shine dalilin da yasa yan shi'a ba za su taba yin koyi da irin waɗannan sahabban a irin wannan guraren da suka saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallam ba wanda rashin koyi da waɗannan sahabban da yan shi'a ba sa yi shine ake cewa da su wai suna zagin sahabbai ake ɓata sunansu to ubangiji da shine mai hukunci ranar kiyama akwai wani abu da ya faru shi ma wato kurin za ka iya ɗaukan abin ya faru ne kwana hudu kacal kafin wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ya faru shine ake kiransa a cikin larabci da raziyatu yawmul khamis an ciro hadisi daga ibn abbas radiyallahu anhu yake cewa yawmul khamis wama yawmul khamis yake cewa ranar alhamis wai menene hakikanin ranar alhamis sannan ya yi kuka iman ibn abbas ya zubar da hawaye har sai da aka ga cewa wato gemanyansa gemunsa ya jike da hawaye sannan ya ci gaba da bayanin menene yawon khamis din yake cewa wato rashin lafiya ya yi tsanani ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ranar alhamis sai manzo yake cewa ku kawo min wata takarda rubuta muku wani abu wanda ba za ku kasance kun ainihin ɓace ba a bayana to shi wannan hadisin shi ibn abbas a ci gaba da shi sai yake cewa fatana za'o sai suka kasance waɗanda suke tare da manzo ɗin wanda duk sahabbansa ne sallallahu alaihi wasallam fatana za'u sai suka dinga jayayya labzin hadisin shine manzo cewa ituni bi kitabin aktubu lakum kitaban lan tadhillu ba'dahu abada ku bani wani takarda ko wani littafi wanda aktubu lakum zan rubuta muku kitaban wani abin rubutu na rubuta ba a ba'dahu abada in na rubuta to ba za ku taɓa ɓacewa ba bayansa bayan wannan abin da zan rubuta ba za ku taɓa ɓata ba har abada fatana za'o, sai suka kasance sun shiga munaza'a sun shiga jayayya su sahabban da ke tare da rasulullah sallallahu alaihi sai ibnu abbas yake cewa a lokacin da suke wannan za'o suna yin jayayya sai yake cewa layan bagi inda nabiyin tanazo sai yake cewa ai bai dace a wajen annabi a yi wani abu na jayayya ba faƙalu abin da suke faɗa shine hajarar rasul sallallahu alaihi wasallam ai manzo sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake ciki illa magagin mutuwa akwai wani labzin hadisin da yake cewa innar rajula la yahjur wato wannan mutumin wai manzo ake ishara da shi wai shine innar rajula wannan mutumin la yahjur yana cikin gargara ne na mutuwa da auni fallazi ana fihi khairun mimma tad'uni ilayhi yake cewa to ku rabu da ni abin da nake ciki yanzu ya fi min alheri daga abin da kuke shirya na gare shi saboda haka sai yake cewa ya yi wasiya a lokacin rasuwansa sallallahu alaihi wasallam bi talatin da abubuwa guda uku to sai yake cewa waɗannan wasiyan da ya yi ukhrijul mushrikin ku fitar da ainihin mushrikai min jaziratul arab daga ainihin jazirar larabawa wannan wasiya ta farko kenan wa ajizul wafda binawi ma kuntu ujizuhum sannan wani waɗanda suke shigowa wannan wafadin da suke shigowa to ku ba su dama daidai gwargwadon kamar yadda nake ba su dama ko da bayana ne ku ba su dama su ma wannan wafadin su shigo sai kuma ibn abbas ya cewa wa nasitu thalitha amma abu na uku nan manta a cikin wasiyan da yi wannan hadisin mun nakalto shi daga sahih bukhari shi ma mujalladi na hudu shafi na tamanin da biyar haka ma ya zo a sahih muslim mujalladi na uku shi ma hadisi na dubu daya da kitabul wasiya to da haka ma ya zo a musnad ahmad to irin waɗannan wannan hadisin abin da yake mai muhimmanci a cikin wannan bayani shine cewa yadda su sahabbai manzo yake umartar su da cewa su ba shi abu ya rubuta wani abu wanda ba su ɓace ba bayansa amma suka kasance suna jayayya a gurin suna cewa wannan kalmar cewa ya hajur wannan mutumin yana gargaran mutuwa kada a bashi babu wani abu wanda ya fi matsala fiye da cewa annabi ya nemi a bashi wani abu wanda rasulullah yake cewa in an bashi wannan abun lan tadillu ba'dahu har abada bayan wannan ba za ku bace ba amma aka hana shi to wannan ita ce raziyatu yawmul khamis shine musiba musiba ta ranar alhamis da ta faru kwana hudu kafin rasuwan manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai aka ce aka samu wani wanda ya iya cewa kada a bawa manzo abin da ya umarni a bashi to wannan ba sabawa ba ce ba sabawa manzo bane sallallahu alaihi wa wasallam wannan hadisin ne ahmad gumi dan gidan gumi ya kawo shi yake cewa wai wanda ya hana a bawa manzo sallallahu alaihi wa wasallama wannan abu ya rubutu wai ya ceci a musulunci inna lillahi wa inna wai wanda ya hana a bawa annabi wannan abun da manzo ya ce a kawo masa wai shine ya ceci musulunci in ji dan gumi saboda wai a inda yake cewa wai da an ba wa manzo takarda da abin tawada din da abun da zai rubutu da ba a san me zai rubuta ba watakila ya rubuta abubuwan da zai canja musulunci ko kuma zai kawo wani abu wanda ba shi ba ba a cikin addini ba wai wannan sahabin da ya ce kada a bawa manzo wannan al'amari ko kuma wannan abu da manzo ya bukata wai shine ya ci musulunci wanda shine umar bin al-khattab to irin waɗannan bayanan da irin wannan abubuwan da suke gudana shine abin da mutane ba su fahimci cewa in an ce an saba wa manzo an ƙibin umarnin manzo to waɗanda suka ce wane da wane da wane sun ki bin umarnin manzo mu ma ba za mu yi umarnin su ba sun yi sabo ne ko kuma ba su yi sabo ba mu dai ba mu ce ba mu taɓa jin Allah ta'ala ya ce a bi sahabi a saba manzo ba cewa yi ma'ata kuma rasulu fa khudhuhu abin Allah ya gaya wa al'umma kenan gaba ɗayan musulmai abin duk da manzo ya zo muku da shi ku riƙe shi hannu ku bi shi kuma Allah ta'ala a wani gurin yake cewa fal falyahzaril ladhina yukhalifuna na an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibuhum azabun alim haka yake cewa a wani gurin Allah ta'ala waɗannan da suke muhalafa suke saba wa umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallam falyahdharu su shiga taitayinsu domin fitina babba za ta iya samun su ko kuma azaba mai raɗaɗi za ta same su to ya za a yi a fili gashi ana saba wa annabi an saba wa umarninsa sallallahu alaihi wa sallam sannan a ce waɗanda suka saba wa umarnin annabin nan dole ne mu bi su dole ne mu yi koyi da su a kan me za mu koyi da wanda ya saba rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to wanda ya wannan tambaya ya kamata ya san irin waɗannan abubuwa ɗin da suke faruwa suna ɗaya daga cikin dalilan da ya sa. 'yan shi'a ba za su taɓa kasancewa sun yi wa sahabban manzo shinikin goro ba kamar inda waɗansu suke yi 'yan shi'a ba za su yi wannan ba saboda 'yan shi'a allah da manzansa suke bi ba ainihin allah da sahabi suke bi ba saboda shi kansa sahabi yana bin manzo ne ba dan manzo ba sallallahu alaihi wa sallam da ba a san ma wani sahabi a cikin al'amura na addini ba kuma su sahabban nan abin da ya sa muke fito da irin wannan bayanin domin mu ga gurin da ya cancanta a koyi da su a yi koyi da su gurin da bai cancanta a koyi da su ba kada a koyi da su domin alami ne su na addini sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yau duk wani abu yana daga cikin usulin waɗansu daga cikin waɗanda suke musulmai a wannan lokacin yana daga cikin al'amura na tushen shari'ar su ma cewa mai maɓuɓɓugan shari'ansu shine amalin sahabi aikin sahabi duk wani aiki da sahabi ya yi yana daga cikin tushe wanda waɗansu suka ɗauka a matsayin tushe na shari'a to ya tura yaya za a yi duk wani aiki da sahabi ya zama tushen shari'a ba sai an tantance aikin matukun ya yi daidai da saƙon manzo ko bai daidai da shi ba amma an kace da ni kullum kulluhum udul duk ɗan su adalai ne ko kuma eh, bi ayyuhum ihtadaitum ihtadaytum duk wanda kai koyi da shi zaka shiryu in ka gaya mana haka to ai babu zancen tantancewa a cikin ayyuka kenan kurin in an ce aiki na sahabi ne kurin aje a aikata kenan ko ya yi daidai da abin da manzo ya zo ko bai yi daidai da abin da manzo ya ba to abin da yan shi'a suke shi ne tantancewa wanne ne a wani guri ne wannan sahabi da wannan sahabi suka bi umarnin manzo to mu bi su mu ma mu koyi da su a wani guri ne wannan sahabi da wancan da habi da wancan ta wancan suka saba wa manzo to mu ma mu saba musu a wannan guraren ba za mu bi su a wannan abubuwan ba shine fa abin da ake yi ba yau aka cika duniya ana wani kumfar baki ana cewa yan shi'a suna zagin sahabbai suna zagin sahabbai to waɗannan abubuwa abubuwa ne masu muhimmanci a rayuwa ko da yake dai an ce lokaci ya yi barin tsaya nan sai a shirin mu na gaba insha Allah za mu dora sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safi idan Allah kai mu muna ɗauke da sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muroyin su tahir amin yake cewa mu kwana lafiyar salamu alaikum wa barakatuh